Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. kamar yadda aka saba ga sharar fagen shirin daga gogon yal hikaya kan yadda ta kaya a najeriya a mako mai karewa bayan tsawon lokaci pdp mai adawa na kushe barin amina zakari a matsayin mai rikon kwarin shugabar hukumar zaben najeriya yanzu dai shugaba buhari ya naɗa farfesan kimiyyar tarihi mahmud yakubu a matsayin shugaban hukumar amina zakari na nuna masu korafi akan da cewa lalle ta yi aiki tukuru don shirin zaben gwamnan kogi da bayelsa hali na dan adam allah ya min kwakwalwa daidai gwargwado ya bani ilimi bana tunanin wai ni mace ce ba zan iya ko zan iya ni dai na san ina da son aiki ina da kaunar aiki duk aikin da aka bani ina kokarin sai na ci matukar shi da ni aka shekara biyar ina akwai abubuwan da ni ma na san na kawo kan tebur da aka yi amfani da su a cikin gyaran nan na zaɓe. Majalisar dattawa ta wanke tsohon gwamnan Ribar Rotimi Amechi ya zama minista bayan shan hamayar dattawan PDP biyo bayan tsamar da ke tsakaninsa da gwamna Nelson Wike. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ba da labarin gurfanar da mutum biyar da ake zargi da ta da bama bamai a Abuja. Ita ko kotun sauraron karar zaɓe ta Yobe da ke zama Abuja ta tabbatarwa gwamna ga idan nasara kan karar da ɗan takarar pdp a mai na waziri ya shigar haka to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa kamar yadda kuka sani dai zauren ya kammala zamansa a bauchi a makon jiya to amma zai sake zama kuma a baucin kuma wannan karan zai tattauna ne kan rigimar fulani da sayawa a jihar ta bauchi bari dai in haɗa ku da mai jagorantar tattaunawar wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad assalamu alaikum masu sauraro to yau kuma gashi allah ya kawo ni shirin inda yake za mu tattauna a dangane da ci gaban zaman lafiya a tsakanin al'ummar sayawa da fulani wanda yake kwanakin baya aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin waɗannan kabilu guda biyu da ke karamar hukumar ta ba balewa a jihar bauchi to saboda haka yanzu za mu tattauna wannan ci gaban da aka samu da kuma matsaloli da dai dukkan kuma hanyoyin da ake bi don a ga wannan zaman lafiya ya ɗore to kafin mu ci gaba da wannan abu su zai gabatar da kansa a kuma cikin wannan tattaunawa ma akwai wanda yake shi ne fasitakan zaman lafiya ne a tsakanin addinan nan guda biyu wato na musulunci da kuma addinin kirista to malam zan so ka gabatar da kanka ni suna na madalla ishaku da katafa balewa ina angon dunga ina wakiltan sayawa sosai wannan malami ni ne suleiman abubakar amma an fi sani na da baba ke ni ne mai wakiltan fulani to wannan kuma mai fafutukan fa sunana ambasado aminu garba sidi chairman na kungiyar wanzu da zaman lafiya kuma coordinator na interfaith mediation center kaduna mai kokarin fafutukan zaman lafiya da ganin kuma al'umma sun samu kwanciyar hankali zaman lafiya to zaman lafiya da yi abu ne wanda yake akan ce masa ya fi zama dan sarki to zan soma da kai malam madalla ka ji ma sunan madalla muna fatan dai karshen abu za mu dinga madalla da wannan taro to me za ka ce tun gabatar da wannan shiri na zaman lafiya kawo yanzu ni dai a takance gaskiya abin da zan iya cewa sai dai mun gode Allah don abin da yasa nace mun gode Allah karamin hukumar ta fabulewa akwai zaman lafiya a wayannan shekarun da muke ciki gaskiya tsakani da Allah kwanakin baya a irin zamanmu da Fulani da kuma wayansu kabilu da suke wurin ba ji ba gani amma tun da manyanmu suka tashi irin kan chairman irin barista dogara irin aminu tukuru dan majalisar tarayyar jiha suka haɗa kai suka shirya da jejjeniya suka kira mu mu wakilan siyawa da namu fulani suka kira mu mu zauna mu san yaya za mu mu zauna ta juna mu yi cuɗanya muka zauna kuwa muka shirya da jejjeniya muka ce bare mu sa ido zuwa daga wata biyu uku hudu zuwa biyar har shekara muna neman biyu kenan tsakani da Allah mun ga akwai zaman lafiya kuma daga kauyuka zuwa cikin garin ta fabalewa da fulani da sayawa muna cuɗanya kamar yadda baka tsammani mukan je gidan fulani mu sha nono su zo gidajenmu su sha kunu su yi duk abin da za su yi fulani suna kwana a cikin tafa da ba'i ma wanda suka kawo suka zo sana'a irin ran alhamis za su gama kasuwancinsu mu ba su ɗaki su kwana washe gari su tafi su mu ma mukan je gidan fulani ko sayan dabba ko wani cuɗanya dai in dai dare yayi mu kwana ko kwasa rako mu har cikin tafa balewa kamun su koma don saboda akwai abokan gaba wanda za su iya makalewa a jikinsu su aikata abin da za a ce fulanin nan ne to shi yasa muka zauna muka natsu sosai in dan uwansu ma ya bacin kai ya shigo ta inda ba shine ban ya tambaya muka nuna mashi hanya idan su ma muka yi bacin kai muka shiga yadda ba shi ba muka tambaya suna nuna mana hanya to gaskiya muna roƙon Allah wayannan shugabanninmu da suke kan mulki a duniyan nan kamar yadda suka ɗauka a ransu da su roki Allah mu roki Allah ya ba mu zaman lafiya kamar inda muke kai yanzu to gaskiya suna fama mu ma muna kai yanzu ba wani maganan fulani da basayi suna faɗa don gaskiya mu yara da muka tashi yanzu ma a takanje yana da shekara arba'in da biyu a duniya ta balewa ba abin da ban gani ba amma har yanzu abin yana zama man abin tarihi a irin zaman da muka fara samu da fulani Shoot! nafti ta ken kar ken kar ka ji kashi dai abin da shi wannan abokin zama naku madallai bayani inda ya gwada sukan je wajen ku ba su madara da nono kuma an kun zo sukan ba ku kunu amma kunun jiko ne watakila to <laughs> saboda haka zai kai ga wato cewar dai an samu amincewa da cuɗanya na gari kenan me za ka ce gaskiya ni ma na gode wa Allah Allah ya kawo wannan lokaci mun gode wa Allah mun gode wa manyanmu magabatanmu honorable barista dogara yakubu da honorable amin tukur gaskiya mu ba abin da mu gaya masu don har ga Allah zaman lafiya kam sai daɗa gaba gaba kawai take don bani mantawa akwai wani lokaci da shanu suka yi barna da suka yi barna sun ci wajen gonaki mutum ashirin kuma sarkin dunga bai daddara ba shine buga ma honorable amin tukur lokacin yana saudiya da ya buga mashi waya ya ce to faga shanu sun yi barna amma ba mu kama shanun ba shine maza maza ya ce to lalle a sanar ma honorable marafa marafan bola amma yanzu shi mai sarauta ne shi ne maza maza sai ya nemi shugabanmu na miyatti allah sarkin jahun shi ne muka zo muka je wannan fadan sarkin dunga muka je muka zanna aka ba su hakuri aka ba su hakuri ne aka ce da mu zo mu dubi barna amma da mu je mu bincike tunda ba su kama wanda ya barna ba ba fulatani kuma ka san ko da da ka daba mashi wuka a wuya ne ba zai ce shi yayi barnan ba ko da shi yayi shi ne muka je muka dubi barna aka yi hoto aka yi nishadi suka suka ɗaukaka mu suka girmama mu shi ne muka ci to da mu je mu yi taro a gital idan muka yi taro a gital mu ɗan bincika wa'anne ne suka yi wannan barnan shi ne fa muka zo muka yi taro muka binciki gaskiya ba mu gane ba shine muka dawo muka ba su hakuri kuma sarkin nan gaskiya sun ɗaukake mu har ga Allah zaman lafiya dai har ga Allah ya daɗa dawama shine muka dawo muka sake bincika ba mu gane ba to shine ga wayansu yara sun yi barna kuma da suka yi barna sai suka kama dan bafulatin suka aje shi a gidan sarkin dunga wurin ya kwana shine aka yi waya mu shugabanni na miyatti Allah muka je muka samu yaro a hannu mai sha ya uba ya zo ya ɗauki yaro ya je ya kai shi ya ci abinci ya dawo muka zo muka sasanta da muka sasanta da su da a biya su dubu talatin da bakwai barnan da aka masu ya fi dubu ɗari biyu inda an ce da a biya ɗin ne da ya fi dubu ɗari biyu ba don zaman lafiyan ba ai da haisu harbe mana sanu to amma da yake su suke neman zaman lafiya mu da su din sai suka sanar mana gashi gashi kuma har ga Allah mu ba abun da dan faɗa zaman lafiya yana nan daren tsakaninmu fulani da sayawa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin Katab Agwatiyab Dr. Yusuf Bungom da mai martaba sarkin Badiko Alhaji Usman Sani. Ga mai martaba Agwa Itab Dr. Yusuf Bungom. To, jama'a muna godiya ga Allah madaukaki sanci ya kai mu ga wannan lokaci. A lokacin baya mun sami rashin jituwa na tashin hankali na addini. kamar mun gode ma Allah kamar mun samu yau an samu cimma kan wannan ba a samun eh, rikice-rikice irin na addini kamar da to wannan shi ne ya kamata mu abin da ya kamata kenan mu yi da yake ubangiji Allah ya halice mu ya zama na dole mu zauna tare inda ya so ne da duk sai mu addini guda kuma yi mu kabila guda amma a cikin hikimarsa ya mu daban-daban saboda haka ne nake ba da shawarar jama'a mu gane dole ne mu zauna tare mu rungumi juna a yanzu muna samun tashin hankali tsakanin fulani masu makiye da kuma manoma to wannan ma abu ne ya kamata mu zauna mu yi sa to mu a gurinmu abinda muka yi shine mukan zauna wato abinda mutum ke ce da shi dialogue a zauna a tattauna ba daidai ba ne mutum ya yi noma fulani su shiga da shanunsa su mai banna kuma ba daidai ba ne mutum ya je ya nome inda yake labi inda fulani suke wucewa to mu abin da muka yi kuma na ga ya kamata a yi an samu irin wannan a samu a zauna inda yake labi kada a nome domin dokar gwamnati ne kuma fulani masu a kiwo ba daidai ba ne a je a shiga gona to in ma har an samu an yi haka din to babban abin da za a shi ne a zauna a gane da juna in ma har za a biya ne to sai a biya ba a ɗauki baka da tashi faɗa da juna to ina ganin idan mun samu gane haka muna tattaunawa da juna ana zama ana samun ana zama to wannan abin shi zai kawo mana sauki domin bafulatani dole ne ya yi kiwo domin sana'a ke kenan manoma kuma dole ne su yi noma to idan haka ne ya kamata mu gane yaya za mu yi domin kowa ya samu biyan bukata a sana'arsa da yake yi kamar da nake eh, ba da shawara kullum ya kamata a rinka samu a zauna ne a tattauna a ga ya za yi ma har an samu kuskure a samu gyara yanzu a halin da muke ciki wurare da dama sai ka ji an dauki an je ana kashe-kashe ne na juna to wannan ba zai kawo mana cin gaba ba kuma zai taimaki duk kowannen mu ba babu shakka idan mun samu ganewa tsakanin juna to abin zai zo mana da sauki kuma ma ji daɗin rayuwa gwamnati na yanzu ta bada tana ba karfi ga a zauna lafiya to mu jama'a ya kamata mu taimaki gwamnati inda za a samu cin nasara a wannan yakin da gwamnati ke ciki kuma duka wanda allah ya bashi aiki da gwamnati ta bashi aiki kamata ya yi tsakaninsa da allah kuma ya yadda zai taimaki jama'a yadda kuma kasa za ta samu cin gaba to a haka idan jama'a talaka suna ganin ana samun wannan to ina jin ba za a samu matsala ba wajen biyayya a karshe na so ne na ƙara nanatawa muhimmancin a gane da juna idan har an samu tashin hankali fulani masu kiwo an san tsaya na san ana samun matsala wajen wuraren kiwo to wannan ɗin ma duk idan an samu an zauna ana iya shirya wuraren da za a shiga a yi kiwo to akan samu matsala kuma a samu noma wasu sun je sun nome labi fulani suna ah, complaining ba su da inda za su wuce to irin wannan ɗin ma kaga na zauna sun gane kuskure ne a nome a yi noma a labi kaga za a resolve ba tare da an dauki kayan yaki ba shawarar da nake gani ɗan mun yi zai taimake mu mu zauna tare zaman tare zaman zumunci da kuma zaman lafiya allah shi ba mu ganewa juna kuma taimake mu yadda za mu yi ababen da za su taimake mu taimaki kasar mu ta samu cin gaba. Shi ma sarkin Badiko kiraye ga kowa ya bada gudumawar kwanciyar hankali don gwamnati ta samu sukunin aikin da ta yi niyyar yi matalakawa. To, salamu alaikum sunana Usman Sani sarkin Badiko. Salamu alaikum yan uwana yan Najeriya. Ah, ina kira ne da riku musamman yan majalisar dattawa domin sa ido da tabbatar da samun ingantacciyar gwamnati wadda take kokarin kankama a yanzu musamman lokacin da ake zaben ministoci muna kyakkyawan muna kyauta da zato a gare ku na ba mai girma shugaban kasa muhammadu buhari goyon baya wajen zaben masa kyawawan 'yan majalisar zartarwa wato ministoci masu nagarta masu kokarin kokarin hada kai hada kan najeriya da ci gaban najeriya wannan lokaci ne muka zo wanda yake buƙatar kowane ɗan najeriya ba da haɗin kai da goyon baya da taimakawa da addu'a ga shi sabon shugaban ƙasar da muka zaɓa a wannan shekara domin a samu tabbataccen ci gaba domin kowa yake da hankali ya san halin da ƙasar nan ta shiga tun daga fannin tsaro fannin tattalin arziki rashin ayyukan yi rashin kyakkyawar zamantakewa da duk gashi Allah dan cikin kankarin lokaci ya kawo mana karshen ta kusan dai sashi ya so mu zuwa karshe yadda ake samun kyautatuwar ci gaba da samun nasara a fannin faɗa da wannan ta'addanci da yake damun kasar nan sa'ilin nan kuma muna ganin yadda muke hango haske mai zuwa a fannin lantarki yadda ƙasa take buƙatar haɗin kan mutane domin a gaskiya najeriya tana bukata addu'a kuma tana neman haɗin kai musamman ga 'yan majalisar dattawa wanda su suka fi kowa muhimmanci wajen tabbatar da irin wa'annan naɗe-naɗe su muna sa ran su sa ido su sa ƙasa a gaba kar su kalli wani abu ko waɗansu mutane kuma su ne kamar madubin dubawa daga wajen najeriya wanda 'yan suna yin abin da ya kamata duniya za ta yi ma najeriya jinjina mai ƙarfi idan suka yi akasin haka zai sa najeriya ta zama abin dariya da abin sosin alafi ne daga waje wanda ba ma fata haka muna fatar su sa ido da abin da za su yi su dubi najeriya kar su dubi wani wanda yake shi mai wucewa ne amma najeriya tana nan musan da abin da muke yi muna yi ne domin 'ya'yanmu da jikokinmu domin kawo ci gaba musamman yadda ake ta samun kace nace tsakanin yarabawa da fulani akan dan matsalar da ta shiga tsakani tsakanin waɗansu yan kidnappers wato masu sace mutane to bai kamata idan wasu mutane sun yi a tsoron laifi gaba ɗaya ga bukacin kabilu ba ya kamata a tsoron laifi ga waɗanda suke laifi babu laifi a hukunta su in sun yi ba daidai ba kuma muna roƙo su fulani makiyaya su zanto masu tsawatan ma 'ya'yansu musamman a ba masu hankali kula da dabbobi domin hana su shiga cikin gonakin mutanen da zai kawo fitintunu masu kawo rashin zamantakewa tsakanin su da masu gonaki su kuma masu gona yana da kyau a ce sun tabbatar da cewa sun bar burtula da hanyoyin shanu wanda zai sa zai wuce tsakanin wannan gona da wannan gona ba a samu matsala ba domin mafi yawa akan samu yara ne marasa wayo wanda ba su mallaki hankalinsu ba wajen shigar da dabbobi gonakin mutane su masu ɓanna ya kawo fitintunin da za a so a kan dabba a rasa rayuka da yawa mai dabba ya rasu mai amfanin gonan ya rasu so muna roƙon eh, musamman shugabannin mu ce Allah su sa ido su sa baki akan cewa filani makiyaya su sa yara mahankalta wajen kula da dabbobi domin dabba sai an kula da ita an kula da ita za a samu cewa ta ta shiga tsakanin gona da burtali ta wuce ba tare da ta yi banna ba su kuma manoma mu tabbatar da cewa gonakin da muke tsara musamman sabbin gonaki mu tabbatar da mun bar hanyar shanu tsakanin gona tsakanin wannan gona da wannan gona domin a samu kyakkyawan eh, dangantaka domin fulani da manoma 'yan uwan juna ne kuma sannan muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu. Jalla allazi wahidu. mana. guda Kai kuka mana. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.